Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم Daga nan Tehran Radio Hausa BOH ke magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jirin shirye-shiryen muna wani ranar ta litini. Masu raro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin muna wannan lokaci. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye na da kullum waɗanda suka haɗa da shirin nan na duniyar mu a yau. bayansa akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare wanda shi kuwa ki ba ku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum sai kuma shirin nan na amsoshin fikihu kafin daga bisani mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗannan da dar Allah su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin na wannan lokaci da fatan kuma masu saurare za su kasance da mu daga farkon su har zuwa ƙarshe. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirin muna farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an wayi gare lafiya yanzu kuma lokaci ne da za a dakaci labaran duniya tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. To da farko ga muhimman su Ministan harkokin wajen kasar Iran Muhammad Jawad Zarif ya mayar da gaggausan martani akan manyan kasashen turai dangane da rubutun yarjejeniyar nukiliya. Akalla mutane 83 ne suka rasa rayukansu a tashashen hankulan da suka wakana yankin darfur na kasar Sudan. sojin najeriya sun ce sun ragargaza kwambarar motocin kungiyar boko haram a cikin jihar borno yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke da ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zareb ya mayar da kakkausan martani dangane da kiran da kasashen turai suka yi na sake gudanar da wata tattaunawa dangane da batun shirin iran na nukiliya ministan harkokin wajen kasar ta iran ya mayar da martanin ne biyo bayan kalaman da ministan harkokin wajen kasar faransa ya yi da cewa ya zama wajibi a sake gudanar da wani zama domin tattauna wasu batutuwa da suka shafi shirin iran na makamashin nukiliya tare da ƙara wasu batutuwa a cikin wannan yarjejeniya da hakan ya haɗa da irin rawar da iran take takawa a yankin gabas ta tsakiya da kuma shirin iran na makamai masu lizami ministan harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa kasashen yammacin turai ba su da haƙƙin tattauna wani batu wanda yake wajen yarjejeniyar nukiliya jawad zarbi ya jaddada cewa yarjejeniyar nukiliya wadda aka riga aka rataba hannu a kanta wajibi ne dukkanin bangarori su yi aiki da ita kamar yadda aka rataba hannu a kanta hakanan kuma ya bayyana cewa yarjejeniyar ta ci gaba da kasancewa a raye ne sakamakon aiki da ita da kasar ta iran take yi ba sakamakon kasashen yammacin turai da suke tukon sakainar kashi da ita ba muhammad jawad zarif ya jaddada cewa kasar iran ba za ta taba yin sako-sako dangane da duk wani abu da ya shafi haƙƙinta ba kuma za ta tsaya kai da fata domin tabbatar da cewa kasashen yammacin turai sun yi aiki da abin da suka rattaba hannu a kansa a cikin wannan yarjejeniya majin tsaro a kasar sudan sun bayyana cewa akalla mutane 83 ne aka tabbatar da su rayukansu a tashashen hankulan da suka wakana a ranar jiya lahadi a garin janina da ke yankin Darfur a yammacin kasar Sudan. Bayanin ya ce bayan tashashen hankulan da suka wakana waɗanda suke na ƙabilanci ne, jami'an tsaro suna ci gaba da gudanar da sintiri a yankin da kuma kafa dokar ta ɓace. Wannan bayani ya zo ne jim kaɗan bayan fitar da wata sanarwa da rundunar 'yan sanda ta yankin Darfur ta bayar ne dangane da gumurzun da ya wakanan ajiya inda bayanin ya ce bayan kashe mutane 83 an zaka akwai mutane kimanin 160 waɗanda suka samu munanan rayuka waɗanda suke kwance a asibiti ana kula da su rikicin dai ya barke ne sakamakon wata gardama da ta kaule tsakanin wasu mutane biyu a garin na janina wanda hakan ya kai ga kisan mutane biyun daga baya kuma masu ɗaukar fansa suka shiga cikin lamarin inda daga bisani kuma lamarin ya koma faɗa na kabilanci. jama'a masu rare kada a sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin haɗaɗɗe daular larabawa da kuma gwamnatin yahudawan isra'ila sun janye izinin shiga a tsakaninsu tashar rasha ta dai ta bayar da rahoton cewa ministan harkokin wajen gwamnatin yahudawan isra'ila gabi ashkenazi ya bayyana cewa yarjejeniyar da suka rataba hannu a kanta tare da gwamnatin haɗaɗɗe daular larabawa an fara aiwatar da ita dangane da janye izinin shiga a tsakanin su ya ce wannan babban ci gaba ne aka samu ta fuskacin karfafa alaƙa tsakanin gwamnatin yahudawan isra'ila da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa a halin yanzu dai yarjejeniyar da aka cimmawa tsakanin gwamnatin yahudawan isra'ila da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa yahudawan isra'ila za su iya shiga cikin ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ba tare da izinin shiga ba kamar yadda larabawa daga haɗaɗɗen daular larabawan za su iya shiga dukkanin yankunan falasɗinawa da isra'ila ta mamaye ba tare da neman izinin shiga ba wasu daga cikin ƙasashen larabawa sun kulla alaƙa tare da isra'ila ne a daidai lokacin da ita kuma isra'ila take ci gaba da ƙara faɗaɗa shirinta na mamayar yankunan falasɗinawa a yankunan gabar yamma da kogin jordan da kuma gabashin birnin kudus hedikwatar tsaro a taron najeriya ta bayyana cewa dakarun najeriya sun samu gargaza motoci guda bakwai na kungiyar boko haram jaridar premium times ta bayar da rahoton cewa kakakin hedikwatar tsaro ta taron najeriya shine bayan hakan a cikin wuta sanarwa da ya fitar ya ce an gargaza jerin kwamba na motocin kungiyar boko haram ne a lokacin da suke shirin karasawa a garin marte wanda yake cikin jihar borno domin su kai wa 'yan uwansu mayakan kungiyar boko haram agaji ya ce sojojin operation lafiya dole ne suka kaddamar da farmakin da jiragen yaƙi inda suka ragargaza motocin a cikin sanarwar da ya fitar ɗin ya bayyana cewa a ragargaza motocin ne a tsakanin ranakun goma sha biyar da kuma goma sha shida na wannan wata na janairu ce kuma sojojin na tare najeriya suna ci gaba da kara nausawa a yankunan da mayakan ƙungiyar boko haram ɗin suka kafa sansanonin su sai dai baya ga bayan rundunar sojan najeriya babu wasu kafofi masu zaman kansu a najeriya da suka kawo wannan labari daga bangaren su ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda ya fassara kuma karanta mana labaran duniyar. To yanzu kuma za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye na da kullum. Za kuma mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku haka warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin fashin baki akan su har ma da jin mahangar masana. A da Allah shirin namu zai dubi ne akan irin matakai na karshe da shugaban ƙasar Amurka mai barin gado Donald Trump yake ɗauka dangane da batutuwa da suka shafi siyasa ta amurka da kuma kasashen larabawa da kuma kasar iran a ɗaya bangaren inda za mu dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka danganci wannan batu a cikin shirin namu da yardar allah da fatan masu ware za a biyo mu sannan a hankali a cikin shirin a daidai lokacin da mulkin shugaban kasar amurka mai barin gado donald trump ke kawo ƙarshe ya rika ɗaukar wasu matakai na ban mamaki dangane da abin da ya shafi siyasar gwamnatin sa da kasashen larabawa da kuma kasar iran musamman daga cikin irin matakan da ya ɗauka baya ga kakaba takunkumi a kan iran da wasu bangarori da suke dangantaka da kasar ta iran a yankin gabas ta tsakiya ya kuma ɗauki wasu matakan a ɗaya ɓangaren domin kyautatawa waɗanda suka kulla alaƙa da isra'ila a cikin lokutan baya-bayan nan ɗaya daga cikin irin wannan matakai da ɗauka shine bayar da kyauta ta lambabban girma ta ƙasar amurka ga sarkin ƙasar morocco muhammad na shida wanda ya ɗauki matakin kulla alaƙa da isra'ila a baya-bayan nan duk da irin matsin lamba da yake fuskanta daga al'ummomin ƙasarsa dangane da wannan batu inda ya kunnan uwar shigo da dukkanin kiraye-kirayen da al'ummomin ƙasar ta morocco suke yi dangane da ya guji kulla duk wata alaka da yahudawan isra'ila amma sarkin na morocco ya kulla wannan alaƙa domin daɗaɗawa donald trump da kuma sarakunan larabawa na yankin gabas ta tsakiya da kuma ita isra'ila donald trump ya bayar da wannan kyauta ta ban girma ga sarkin morocco inda ya bayyana shi da cewa shine mutum mafi jarunta wanda ya nuna tarjiya da kuma dagewa akan bin siyasar da ya ga ita ce maslaha ga kasarsa domin kyautata alakarsa da isra'ila da kuma kasar amurka donald trump ya bayyana sarkin na morocco a matsayin babban aboki ga kasar amurka a arewacin nahiyar afirka kamar yadda na cewa kuma ya ta gagarumin marawa yankin gabas ta tsakiya jakadiyar kasar morocco a kasar amurka ce dai ta karbi wannan lambar yabo ta donald trump a madadin sarkin kasar ta morocco muhammad na shida to dangane da wannan batu na kulla alakar da sarkin ƙasar ta morocco ya yi da gwamnatin yahudawan isra'ila a baya bayan nan da kuma yadda ake kallon lamarin ta fuskacin siyasa musamman ma dai ƙasar morocco wadda ɗaya ce daga cikin mahimman ƙasashen musulmi da suke nahiyar afirka muna tare da dr el harun muhammad masani akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa dokta bayan yi maka barka da zuwa da lalemar a cikin wannan shiri a matsayinku na masana ya kuke kallon wannan mataki ita gwamnatin kasar morocco ta dauka menene babban abin da shi sarkin kasar ta morocco ke ya cimmawa dangane da wannan mataki da ya dauka duk da cewa kowa san matsayinsa akan abubuwa da dama da suka shafi alaka da isra'ila da kuma batun kare muradun falasdinawa a taruka na ƙasa da kasa daban-daban da yake bayyana matsayinsa ya kuke kallon wannan matakin da baya-baya da ya ɗauka wato wannan mai da hulɗa tsakanin yahudin isra'ila da ƙasar morocco ba abin mamaki ba ne tunda ai dama akwai alaƙa ɓoyayya tuntuni tsakanin marokon da kuma su yahudawan to yanzu ne ake fitowa ake rusa fushin da larabawa suka yi a baya sakamakon yakin da aka yi na larabawa da su yahudawa kamar shekara talatin da suka wuce to yanzu ake ta fitowa ana kulla alakan ake buɗe ofisin jakadanci so lokacin boye-boye ya riga ya wuce kuma haka za a ci gaba eh, ta wannan kulle-kullen ita saudi arabia ta zama kanwa uwar gami ta jawo wannan kasan ta sa kuma ita ma tana da alaka da yahudawa to ba gashi an ce sun yi taro da natanyahu ba a kasan saudi arabia to dama suna da wannan alaƙa suna da wannan hulɗa kawai dai zai mata wahala ne ta fito farɗa ta ce ita ma ta buɗe ofishin jakadanci haka za ta yi ta tattaro ƙawayenta da shauran ƙasashen larabawa da ƙasashen musulmai tana sa su suna yin wannan shirye-shirye to duk dai manufan shine a dada dama yahudawa rai kuma yana da muhimmanci a fahimci cewa jam'iyyar democrat ko republican ba wani bambanci idan ya zo cin mutuncin al'umman musulmi idan ya zo kare muradun yahudawa a duniya gaba daya a shirye suke ai kafin barak obama ya sauka akwai yarjejeniya da ya yi cewa za a rika ba yahudin isra'ila kudi ina ga kimanin dala biliyan 500 a tsawon shekaru goma akwai kudaden da ana ba su duk shekara wannan wata sabon yarjejeniya ne kuma da trump ya zo ai bai canza ba biden ma idan ya zo ba zai canza ba haka za a tafi kaga da republican da democrat din sun yi ittifaki wajen tallafa ma yahuda kuma biden ya yi bayani cewa bai tsammani zai canza abubuwan da trump ya tafi akai ba dangane da alakan america da yahudawa musamman abubuwa guda biyu abin da ya shafi ɗauke ofishin jakadanci da trump ya yi daga tel aviv ya kai birnin kudus biden ba zai canza wannan ba hakanan kuma gidajen da amerika ta ba yahudawa isra'ila dama su ci gaba da ginawa biden ba zai canza ba waɗannan gidajen da aka gina sun ginu kuma suna nan daren dam matsalan da ake ciki ya wuce duk yadda ake tunani tunda larabawa sun lalace kuma duniyar musulmi an lalace so yanzu dama duniya ta yahudawa ce to yana ƙara tabbata cewa tasu ce sai yadda suke so shine za a yi abinda suke so shine za a yi to bai ga batun kasar ta morocco ma donald trump ya bayyana kasashen haɗaɗɗe dolar larabawa da kuma bahrain a matsayin manyan amintattun kasashe na amurka yankin gabas ta tsakiya saboda abin da ya bayyana cewa irin turjiya da kuma jarunta da suka nuna wajen kulla hulɗa da gwamnatin yahudawan isra'ila wanda a cewar donald trump wannan zai taimaka matuka wajen kare muradun amurka da kuma gwamnatin yahudawan isra'ilan a yankin gabas ta tsakiya wajen tunkarar manyan makiya na amurka da kuma isra'ila a yankin musamman ma iran da ƙungiyoyi irin su hezbollah da makamantansu baya ga haka kuma donald trump ɗin ya ɗauki wasu matakai na saka takunkumi akan dukkanin bangarori da suke da alaka a yankin gabas ta tsakiya da kasar iran waɗanda suke da gagarumin tasiri wajen takawa amurka da isra'ila birki wajen cimma manufofinsu a wannan yanki ɗaya daga cikin irin waɗannan matakan shine saka takunkumi a kan falih fayyad babban kwamandan dakarun rundunar sa kai ta al'ummar kasar iraki hashidu sha'abi waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen fatattakar 'yan ta'addan da'ish a cikin kasar iraki wanda kuma ko shakka babu gwamnatin donald trump ta nuna matukar damuwa dangane da irin rawar da wannan rundunar ta shirya sha'abi ta taka a ƙasar iraki wajen dawo da tsaro a ƙasar. matakin sakawa fale fayyar takunkumi ya fuskanci kakkausan martani daga sassa daban-daban na ƙasar iraki daga cikin waɗanda suka mayar da kakkausan martani akan donald trump a ƙasar iraki kuwa har da shugaban ƙasar iraki barham saleh bayansa kuma akwai mustapha alkazimi prime minister kasar iraki gami da muhammad halbusi shugaban majalisar dokokin kasar da ma sauran bangarori na siyasa da ita kanta rundunar sojan kasar irakin inda suka bayyana matakin na donald trump da cewa ba abu ne da za a taba alamun cewa da shi ba bayan daukar wannan mataki ne wata kotu a kasar irakin ta bayar da sammacin kamo donald trump domin hukunta shi saboda munanan ayyukan yaƙi da ya aikata a kan kasar iraki daga ciki kuwa har da kisan gillan da ya yi wa mataimakin babban kwamandan dakarun na hashidu shabi a kasar ta iraki a farkon shekara ta 2020 bayan nan kuma bangarorin siyasar kasar sun tabbatar da cewa wajibi ne a aiwatar da kudurin majalisar dokokin kasar iraki na tabbatar da cewa amurka ta fitar da dukkanin dakarunta daga kasar ta iraki bayan kuma wannan mataki amurka ta dauki wani matakin da daban shine sakawa kungiyar ansarullah ko kuma alhusi ta kasar yaman takunkumi tare da bayyana kungiyar a matsayin kungiyar 'yan ta'adda shi ma wannan mataki na amurka ya fuskanci kakkausan martani daga bangare daban-daban da hakan ya hada da majalisar ɗinkin duniya da su kansu 'yan siyasar ƙasar amurka game da ƙungiyar tarayyar turai majalisar ɗinkin duniya ta bayyana wannan mataki da cewa yana da matukar haɗari domin kuwa ƙungiyar ansarullah a ƙasar yaman bangare ne mai matukar muhimmanci ta fuskacin siyasa wanda yanzu haka kungiyar tana kula da bangarori daban-daban a kasar yaman wanda miliyoyin mutane suke rayuwa a cikin waɗannan yankuna wanda kuma saka mata takunkumi da kuma saka ta a cikin kungiyar 'yan ta'adda zai kawo babban tsaiko da cikas wajen isar da agaji ga al'ummomin da suke buƙatar taimako a waɗannan yankuna kamar yadda ita ma kungiyar tarayyar turai ta bayyana matakin da cewa na bankaura ne ba ya amfani da hankali wajen ɗaukarsa ba baya ga haka kuma mutumin da ake saran zai zama shugaban majalisar tsaro ta kasar amurka a gwamnatin joe biden wato jack sullivan ya bayyana cewa wannan mataki da donald trump ya dauka na saka kungiyar alhusi a cikin 'yan ta'adda ba abu ne da za a lamunta da shi ba domin kowa hakan zai jefa al'ummomin kasar yamma a cikin mawuyacin hali to sai da daya bangaren gwamnatocin saudiya da haɗaɗɗe daular larabawa su kuma a nasu bangaren sun yi lalayen marhabin da nuna farin cikin su da ɗaukar wannan mataki To wasu daga cikin matakan da Donald Trump ya dauka sun shafi kasar Iran ne kai tsaye inda ya saka wa wasu bangarorin takunkumi a cikin mako na karshe da zai ban mulkin kasar Amurka. Mafi muhimmanci daga ciki shine saka takunkumi akan hubbaran Imam Rata alaihi salam da ke birnin mashad wanda ɗaya ne daga cikin wurare mafi muhimmanci na ziyara a kasar ta Iran. Wanda a kowace rana yake samun dubun dubatar mutane da suke ziyara a wannan wuri inda aka bizne kan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wanda wannan ya sa bangarori daban-daban na addini a sassa daban-daban na duniya suke kallon wannan matakin da cewa ya wuce batu na siyasa mataki ne da yake nuna irin tsananin gaba da ƙeya ta donald trump ga addinin musulunci babbar manufar dukkanin waɗannan matakai a mahangar masana shine trump ya tabbatar da cewa ya biya bukatun yahudawan isra'ila a yankin gabas ta tsakiya tare da fitar da cewa ko da baya akan mulki abin da ya gina na karfafa isra'ila tare da mayar da ita ga garbado a yankin gabas ta tsakiya ya tabbata tare da tabbatar da cewa kuma ya mayar da kasar iran ƙasa saniyar ware mafi rauni a yankin gabas ta tsakiya to jama'a masu wani lokacin da muke da shiyar daga kawo jiki da dole ana ya kamata mu ja lazamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci godiya ta musamman ga Dr. El Harun Muhammad masani akan harkokin siyasar kasa da kasa da ya kasance tare da mu a cikin wannan shiri daga tarayyar Najeriya a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To kuma sai a gyara zama domin kwa ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin radio hausa boh daga nan tahiran da ke baku damar tofa da lokacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga siyasa tattalin arziki al'adu kai har ma da sada zumunci yau ma dai ni ne hassan barka kin mafarin cikin kasancewa da ku a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba bari in barku da malaminmu na farko Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na BOH da ke birnin Tehran na Jamhuriyar Musulunci kuna tare da Lawali Andu daga Nijar. Eh, ra'ayi na yau shine dangance da abin da ya faru ga makarantar Sheikh Usman Bauchi da ke Kaduna wanda gwamnatin jihar ta sa aka je da daddare aka tura jami'an tsaro haɗin gwiwa sojoji da 'yan sanda da sauransu aka je aka aka yi wa almajirai mahaddata alkur'ani kamun walakanci to a gaskiya wannan ya nuna gwamnatin nasiru yan rufa'i tana fada da addinin musulunci ne ba komai ba saboda gaskiya abinda ya faru ya nuna cewa suna yakan makarantu ne na alkur'ani ne ko kuma makaranta alkur'ani fatanmu dai allah ya mana maganin azzalumai a duk inda suke a duniya Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita su gaɗau jihar Bauchi to game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu yau ra'ayi na shine akan zaben Kano Allah ya zaba muku shugabanni na gari waɗanda za su fitar muku da kitso a wuta. Na gode Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakuba Digawa ita su gaɗau jihar Bauchi. Assalamu alaikum BOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan Zandar. Zan yi wani ɗan tsokaci game da shugabanninmu na ƙasar Nijar. Don Allah don annaba abin da nake so 'yan siyasa da masu koren siyasa da zan ce ko don Allah don annabi ku daina gwara kan kawunan talakawa kuna ce ku ci. A tsaya a tantamna da wancan da wancan a cikin ruwan sanyi. Irin wannan abu an zo waɗannan sun sa laya waɗannan sun zo sun komo sun ce ba haka ba. Prokirar yana cewa duk wanda ya sake sawa yana ɗaure shi a yi haƙuri don Allah don annabi ku daina cece ku ce akan wannan abu kuna ta da jijiyar wuya ku fahimci juna tsakanin ku ku zamna ku tantamna a cikin ruwan sanyi menene zai hudda ma kasan mu talauci menene zai kawo zaman lahiya a cikin kasan mu Nijar ku hango ku tattauna akan wannan ina ku na agwa mai faci daga nan zandar assalamu alaikum sashen Hausa gidan rediyon BOH mai magana ni ne na ku Hassan Talba George Patescu ina so ne amfani da wannan dama ne godiya da jin jinjina ga sanata mai wakiltar yobe ta kudu wato sanata ibrahim mohammed bomai a bisa kokarinsa da jajircewarsa na kaddamar da shirin ɗauko ruwa daga yankin eh, gombe zuwa eh, pika local government da kuma kokarinsa na ayyuka da yi wa al'umma ƙauyuka da birane ya yi asibiti na tiyatar na cs na ifa da sauransu wannan shine shugabanci mai nagarta muna ta fatan alheri kuma muna masa godiya da fatan nasara allah taimake shi kuma allah ba shi nasara akan kargar mulki daga mai sauraron ku hassan talba george Fataskum daga arewa maso gabashin Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shashin Hausa na biyu ta murya jamhuriyar musulunci magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar. A yau tsokaci na jinjina ce ga gwamnatin Najeriya dangance da taimakon da ta ba matasa wajen ɗaukar matasa aiki. Wannan abu ne wanda ya kamata kuma abu ne na a jinjina mata ganin cewa ta raba matasa da zaman banza zaman kashe wando idan da ana yin irin haka a tun lokacin da ta hau mulki gaskiya da abun ba haka ba amma ya kasance sai wannan lokacin allah ya shi to da fatan za a ci gaba da daukan matasan na aiki da fatan allah kawo sabon zaman lahiya da sabon kwanciyar hankali a kasashenmu na yankin afirka da ma niger da nigeria gaba ɗaya na gode murya jamhuriyar musulunci mai magana isu ne maɗaɗai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar ku tashi lafiya Assalamu alaikum gidan radio fure musulunci mai amfani ni ne mai sauran ku yau da kullum Abdulrashid Mamman mai adaidaita bakin kasuwa a garin Agadas a gaskiya ina jin daɗin shirye-shirye naku shi yasa na amfani da wata dama don in gaishe da ku kuma in gaishe da duniyar musulmi duka daga baki a ina muku fatan alheri Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu boh sasha Hausa kuna tare da Muhammad Sani ɗan mazauna kasar Oregon to zan yi amfani da wannan dama ne ta faru lokacin baki na kan abubuwan da 'yan siyasan mu suna nan suna ta bata juwetta to ni da kira na ga shugabannin mu idan mutum zai yi abu idan Allah ko ba gaskiya ba ba wai a zo ana ta wani mare-maren baya ba a zo sai lokacin da aka samu ga mulki aka ɗare kuma kowa ya zo ne kwaɗayin wani matsayi ya kamata shugabanni ku ji tsoron Allah idan Allah ba ku damu a hannunku na jagorancin al'umma to ku tuna a kotu ranar da ta zo ubangiji ta tsaye ku a gaban shi ya tambaye ku al'umma nan da ya sa jagorancin ta a hannunku ya ku tafiyar da harkokin harkokin mulki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na BOS Hausa. min ne mai sauraron ku ne daga nan maradi jamhuriyar Nijar. Eh zan yi tsaukaci ne akan wannan al'ada ta jihar da magaram na Nijar ta wannan komi aka yi a ce an sa Qur'ani an sa laya shi fi qur'ani ba abin wasa ba ne shi yasa kawai ko ma menene aka yi sai su sa da qur'ani akan laya akan laya dai to gaskiya wannan mataki da aka ɗauka na hukumomi da suka dauka akan wannan abin ni dai ina iya cewa yayi daidai yayi daidai saboda alqur'ani ba abin wasa ba ne kuma hukumomi ni dai ina ba da goyon baya akan wannan abin daga mai sararin ku aminu nan maraɗi jamhuriyar nijar To ina ga hada naka ra'ayin nema zan ja burki sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake sada mu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa bi hacin da ma daukacin waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. To masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirin sa na safe. Hassan Barka ne kuma ke tare da ku a daidai wannan lokaci. to yanzu kuma ga Dr. Mubarak ɗauke da shirin nasa na amsoshin fikihu. Amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu to a cikin wannan shiri dai kamar yadda muka sani ne muna amsa tambayoyin da ku kuka turo dangane da abin da ya shafi fikihu da al'amura na mu'amalat a cikin fikihu akwai bangare na ibadat ibada akwai kuma bangare na mu'amala to duk wata tambaya dai da ta shafi wannan bangare aka turo cikin wannan shiri inshaAllahu, daidai gwargwado za a nemo amsa din a kuma ba da ita to akwai wasu tambayoyi kamar guda uku wanda insha Allahu za mu amsa su a cikin wannan shiri namu na yau wannan wannan tambaya ta farko wato wata yarinya ce nan don ta ce ni yarinya ce 'yar shekara goma sha to ba ta faɗa mana shekara goma sha nawa ba amma tambaya ta anan ita ce akwai wasu lokuta da na je wani biki na aure na wata 'yar uwata to a wajen bikin an taru maza da mata sai zamana ana yin rawa kuma nima na yi wannan rawa din hatta dan kwalin kaina ya cire wato kenan maza sun ga gashin kaina kuma na yi rawa a gabansu amma fa gaskiya a wannan lokacin ban san hukunce-hukuncen addini yadda ya kamata ba kuma gashi an ɗauki fim na bidiyo a wannan lokaci to tambaya ta a nan sai daga baya na gane cewa abin da na yi ya saba wa addini kuma na ji abin ba daɗi duk lokacin da na tuno yana damuna saboda haka yanzu yaya zan yi dangane da irin wannan al'amarin da ya gabata kuma na tabbatar cewa na aikata haramci to wannan tambayar tambaya ce wacce take tana da muhimmanci musamman ba ke kaɗai ba ga ainihin sauran mataye ma waɗanda suke da irin wannan hali musamman a wannan zamanin akwai wanda suke zuwa biki ana zuwa ana abubuwan da bai dace ba a shiga cikin wani hali ana rawa tsakanin maza da mata da sauransu musamman kekin ce ma hatta wato kamar mm, dan kwalin ki ma ya cire <clears throat> wato maza sun gashin ki da sauransu abin da bai dace ba a shari'a irin wannan babban al'amari dai a nan shine cewa tun da abu ne wanda ya riga ya ya kasance an yi shi ya wuce kuma bisa zahirin abin da muke fahimta kin yi nadama da wannan abin da ya faru to abin da za mu roƙi allah subhanahu ta'ala domin allah mai rahama ne shine ya gafarta miki wannan kuskure da kika yi na baya domin kin nuna abu na nadama domin an ce hanyar tuba ta farko shine mutum ya nadama a bisa abin da ya gabata abin da ya aikata shi kuma wannan fim din da kika ce an ɗauka ana watakila kenan yawo da shi baki san ma inda zai je ba kuma maza za su yi ta kallo to in kin ga za ki iya samo shi ki lalata fim din to wannan za ki iya yi idan kuma kin ga cewa wato kenan ba za ki iya yin haka ba to ba wani abu da za ki iya yi na takalifi akan wannan al'amari tunda hannunki ba zai iya zuwa ga fim din ba amma in kin san waɗansu wanda suke da shi za ki iya roƙonsu ko su lalata gurin da ke kike in sauran guraren da suke bukata a fim din su suna son su sai ki ce gurin ke da suke su cire wannan gurin su lalata shi in za ki iya wannan babban al'amari a takaice na ganin shi ne mafi girman abu cewa nadaman da kika yi kuma insha Allahu Allahu gafuru rahim ne zai iya kasancewa ya gafarta abubuwan da mutum ya yi sannan ya zo yi dama a kansa to shi kuma wannan tambaya ce yake cewa shin rawa tsakanin miji da mata akwai wani abu wanda yake na haramci a ce miji da mata sun kasance sun yi rawa tare da juna to wannan tambayar tambaya ce ita ma wacce take mai muhimmanci musamman a wannan zamanin da ake ciki eh, to tambaya wato kamar za a iya cewa amsar a nan a fili dai idan ya kasance miji ne da mata suke rawa a gida ko a cikin falon gidansu su kaɗai suna ainihin jin wani yanayi na annashuwa wannan babu haramci a ciki matukar a cikin rawan da suke yi ba su aikata ba su hada wani abu wanda yake haramun ba in dai dan dai su rawa ne da junansu kuma miji ne da mata ai babu wani abu na haramci amma wani abu wanda yake yawo yanzu a cikin youtube ko kuma wasu kafafe shine inda waɗansu musulmai suka ɗauki wata al'ada ta banza suke ɗaukan junansu wato namijin da mace miji da mata ɗin ne amma wai sai su zo shi yana zaune akan kujera matar tana rawa a gabansa tana tattaɓa shi tana ta haddin wannan hurma ɗin na wannan aure ɗin ana ɗaukansa a cikin bidiyo sai a sa a youtube ana yawo da shi wannan haramun ne duk wanda ya gani ya ga wannan al'amarin in rawar ta hakika tsakanin ke da mijinki to ku yi a cikin gida mana ko a ɗaki in dai soyayya ce ta hakika menene na cewa sai an fito an nuna wa mutanen da ba muharramanki ba suna kallo a cikin ainihin kafafe eh, a youtube a ina ne a whatsapp ana yawo da shi a facebook waɗannan abubuwan haramun ne duk waɗanda suke da irin wannan halin musulmai waɗanda suke sallah to lallai su tabbatar wa kansu suna aikata haramun amma dan mace da mijinta sun yi rawa a cikin ɗaki a tsakaninsu wannan ba haramun ba ne matukar a cikin wannan lokacin ba su haɗa da wani abu wanda yake akwai haramun a ciki ba to tambaya ta ƙarshe wadda wani ya rubuto abin da yake cewa shin idan mutum ya kasance a ashe ma ba namiji ne mai tambaya ba mace ce take cewa idan mutum ya zo wa mace neman aure sai yake nuna mata cewa shi ba shi da aure kuma ba shi da 'ya'ya shi yana so ya aure ta amma ya tabbatar mata da cewa ba shi da aure kuma ba shi da 'ya'ya sai ta yadda ta aure shi to amma bayan da aka yi auren da ta je gidansa sai ta tabbatarwa kanta cewa mutumin nan yana da mace yana ma da 'ya'ya to tambayar a nan shin tana da haƙƙi na lalata wannan auren ko ko bata da shi lallefa wannan al'amari al'amari ne mai muhimmanci to fi sabilillahi wannan a fili yake cewa a fikihu musamman mu dai a fikihun jafariya akwai abin da ake ci masa haƙul fasakh wato haƙƙi na lalata wani abu wanda aka yi mu'amala sai wani aibu ya bayyana to idan wannan al'amari da shi wannan ya zo an tabbatar da cewa wani aibu ne amma ya ɓoye shi ya ƙi ya nuna domin inda ya nuna ba za a yadda da shi ba to sannan sai da aka yadda da shi akan babu wannan abu sai kuma ya bayyana akwai to fi sabillahi bisa yadda malaman fikiyo suka tafi a kai wannan mace tana da haƙƙul fasakh wato tana da haƙƙi ta je ta nemi ta wannan aure ɗin to in ta ga dama za ta iya ci gaba da zama da shi in ko bata ga daman ci gaba da zama da shi ba to lalle tana da haƙul fasakh wannan kuma haƙul fasakh din nan akwai bambanci da zancen cewa wai shi dole shi ne zai yi saki ba ba za a yi anan ba ita ce mai zaɓi ko ta ci gaba da zama da shi ko kuma a lalata auren auren ya tashi daga aiki ko ya sake ta ko kai ya sake ta wannan aure ya tashi daga aiki saboda haka wannan shine hakikanin abin da yake don wannan al'amarin inda aka kawo shi yana cikin babul fasakh ne saboda haka tana da haƙul fasakh tunda ya ɓoye me yasa ya ɓoye wannan yana daga cikin abin da yake kamata ya yi kamata da abin da ake mace masa tadlis kenan a cikin al'amuran aure tunda wani abu ne wanda yake a gurin irin wannan ita matar aibu ne shi kansa ya san watakila aibu ne shi yasa ya rufe ya ce ba shi da mace kuma ba shi da aure ba shi da 'ya'ya amma da ta bayyana akwai to kaga tana da haƙƙi ko ta zauna da shi ko kuma ta ce a'a in ko ta ce a'a to auren ya tashi daga aiki to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah za mu ci gaba wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad Shirin amsoshin fikihu kenan, to yanzu kuma ga shirin na karshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar. A yau shirin namu da yadda Allah zai dubi ne akan batun zaben shugaban kasa da aka gudanar a kasar Uganda wanda hukumar zaben kasar ta sanar da cewa shugaba Yoweri Museveni shine wanda ya lashe zaben. wanda kuma tuni 'yan adawa su kai watsi da sakamakon suna mai bayyana shi da cewa na je kana yi ka ne za mu dubi akan wannan batu tare da jan mahangar masana sai a biyo mu sannan hankali a cikin shirin. a ranar alhamis da ta gabata ce dai aka gudanar da zaben shugaban kasa a kasar uganda wanda kuma a wannan asabar ce hukumar zaben kasar ta sanar da cewa shugaba yuri musibini ne ya lashe zaben duk da cewa bangaren adawa sun bayyana sakamakon da cewa tuni an riga an tsara shi kuma an tafka ma kudi a wannan zaɓe inda suka yi watsi da wannan sakamako wanda suka bayyana shi da cewa ba shi da wata kima ta demokuraɗiyya kasashen duniya musamman ma na yammacin turai suna bayyana zaben na uganda da cewa ba shi da wani matsayi inda suke kallon shugaba yuri ne a matsayin mutum wanda ya yi kaka gida a cikin dukkanin sha'anin mulki a ƙasar ta uganda tare da hana kowa yin sakat shugaba yuri ne ɗan shekaru 76 a duniya ya kwashe tsawon shekaru 36 yana mulki a ƙasar uganda kuma wannan shine wa'adinsa na shida wanda kuma ya samu damar yin hakan ne bayan sauya dokar kayyade wa'adin shugabancin kasar inda ya mai gurbin dokar da doka wadda bata kayyade wani wa'adi ga shugabancin kasa ba ta yadda hakan zai bashi damar ci gaba da mulki har zuwa ƙarshen rayuwarsa ta dangane da wannan batu muna tare da dr jafar lawal dabai masani akan harkokin siyasar ƙasa da ƙasa daga jami'ar kaduna da ke najeriya Dokta bayan yi maka barka da zuwa da lalimar habin a cikin wannan shiri za mu so da farko kaɗan yi mana bayani kan yadda tsarin siyasa yake a ƙasar ta uganda da kuma yadda ake tafiyar da shi ta ƙasar uganda a ƙasa ce wadda bayan samun yanci ta yi kwama da tashe-tashen hankula kwarai da gaske har sai da ta kai ga bayan shi wannan shugaba mai ci wayar museveni ya yi tawaye har ta kai ga ya amshi mulki a cikin 1986 to ya yi nasara ta samun zaman lafiya ƙasar ta samu zaman lafiya sosai kuma an samu haɗin kan ƙungiyoyi mayaƙa da ƙabilun ƙasar tun wancan zamani har zuwa daga bayan nan da ita wannan demokaradiyya aka nemi yaɗa ta a ƙasashe na afirka cikin 1990 wanda yawancin shugabannin aka tilasta musu da shimfiɗa demokuraɗiyya a irin ta ƙasa amurka to shi lokacin da wannan guguwa ta zo gaskiya ya yi ƙoƙari ɗin ya koma ya zama ɗan siyasa ɗin to sai dai ya ƙirƙiro siyasa ya zama na wadda za ta yi daidai da buƙatunsa da burinsa a ƙasar don haka ta kai ga ita a majalisar uganda wato akwai kujeru wanda su ba ma zaɓe ake ba kujeru ne wanda an ware ma sojoji na musamman kuma masu yawa daga nan kuma su 'yan siyasa an an zaɓo su sai su zo su zanna da waɗannan sojoji da ke wakiltar gwamnati saboda gaskiya a tsarin da shi shugaba mai ci yawar musabe ne shimfiɗa a yana mutunta sojoji sosai don haka tun da tsohon mayaƙi ne kuma janaral ne a su kuma sojojin suna mubayi'a da shi sosai yana da runduna mata musamman wadda za a iya cewa ita ce brigade of guards wadda take ita ke wato kula da fadar shi su ke gadin shi wadda kuma ɗan shi na farko wato shi ke kula da ita wannan runduna wanda shi ma kan shi birgediya janaral ne a don haka yana amfani da soja sosai shi sa ko da kama wani ɗan adawa za a yi wani lokacin kafin ma 'yan sanda su yi za ka ga soja kan je su kame mutum a gidansa ko kuma su zagaye gidansa don haka ita siyasa irin ta uganda gaskiya sun yi ta ne daidai gwargwadon irin ga fahimtar shi shugaban kasar. To dokta a matsayinku na masu bin diddigin waɗannan lamura ta fuskacin siyasa ya kuka kalli irin shirin da aka yi na tunkarar zaɓe wanda aka gudana a ƙasar ta Uganda da kuma yadda zaɓen yau kana musamman maganin cewa eh, 'yan adawa sun yi korafin cewa tun kafin lokacin gudanar da wannan zaɓe an ɗauki ƙwararren matakai na takura su da hana su sakat ta hanyoyi daban-daban wanda hakan ya hada har da toshe kafofin sadarwa na zumunta da kuma cin zarafinsu da muguwa bayan har ma da iyalansu kamar yadda kuma bayan kammala zaben shi kan sa babban madugun wato 'yan adawa din robert tabalangi ko kuma bobby wine ya ce sojojin gwamnati sun killace gidansa baki daya ba shiga ba fita ya kuke kallon wannan lamari ne a siyasance kuma a demokuraɗiyance tun lokacin da aka dun faro shi wannan zaɓe kafin zuwa wannan lokacin ma gaskiya akwai gyare-gyare da aka yi mukundin kundin tsarin mulki na ƙasar wanda tun daga nan kowa ya san cewa shi shugaba mai ci ya yi shiri na musamman na ganin lallai a zaben nan ya zo ta ɓangaren shi ta yadda yake son shi saboda a kundin tsarin mulkin su a lokacin akwai wato sili da aka sa na cewa in kai shekara kaza ba za ka iya takara ba to wannan cikin wani lokaci ya zama na ya tura ga majalisar wadda majalisar kusan duk ta magoya bayansa ne kamar yadda muka yi bayani baya akwai ma sojoji wa'inda kujeru ne na musamman ake aje masu wanda ko da yaushe za su yi abin da ita gwamnati ko ko shi shugaba mai ci yake so don haka a wannan tsari sai aka cire cewa in kai shekara 75 ba za ka iya takara ba ya zama na komi ka za ka iya takara wanda kaga wannan ya bashi a wani abu da yake so daga nan kuma sai aka zo aka ƙara turawa cewa in shugaba ya yi kamu biyu zai iya kamu uku ya kuma ci gaba da duk ya ci gaba da yin takara ko so nawa ya taba zama din to kaga wannan duk matakai ne wanda su sun ba shugaba mai ci a wata dama ta musamman don haka da haka nan bayan an yi wannan gyare-gyare aka shiga aka zo lokaci na kamfe da aka fara na su 'yan takara su ma suka hito to daga nan kuma aka fara yin wato takara ɗin da su 'yan takara waɗanda mafi yawancinsu ba ma wasu sanannu ba ne a gwagwarmayar da aka san an yi a baya wanda lokacin da su shugaba 'yan adawa dr basije yake takara da su umba bazi to wa'annan gaskiya kusan ba wani sanannu ba ne in banda shi raba cagulangi wanda aka fi sani da Bobby Wine shi ne matasa ɗin suka taso wanda an san mawaƙi ne na zamani to kuma hatta ma ga da su ƙasashen yamma suke yi da ƙasar Amerika kusan shi suke goyon baya to kuma duk wanda ya san ƙasar ya zanna ƙasar ya san shi wannan gaskiya bai da ma wata gogewa da wani karsashi na sanin mulki ko sanin ƙasa ko sanin dangantakar ƙasa da ƙasashen duniya da zai iya yin wani abu na a a gani to amma saboda rudewa da su matasa suke tunda mutum ne shi shugaba mai ci ya yi shugabanci na shekara talatin da biyar zuwa da shida kusan mafi yawancin yaran an haife su lokacin mulkin shi ne kuma har yanzu shi suka sani don haka suka taso da juyi na cewa kawai canji ake so to shi sa gaskiya shi bobi wayan yana da magoya baya sosai a ga ɗimbin yawancin matasa ne su kuma dattawa da 'yan ƙauyuka shugaba mai cin shi dai suke zaɓa komi daɗewa saboda ganin wanda da zaman lafiya da aka samu a ƙasar to da haka aka shiga wannan zaɓe ta kai ga yanayin wato kamfen da sauransu ya zo da wani irin matsi na musamman a musamman ganin shi shugaba mai ci ya firgita a ga shi wannan dan adawa sosai shi wannan matashi bobi wine don haka wato yakin neman zaɓe ne da aka yi gaskiya cikin firgici da dan tashe-tashen hankula wanda wasu mutanen ma sun rasa ransu da kuma toshe kafafen yada zumunta dinnan to ganin cewa wannan karan an dai takara mai zafi e, matuka a tsakanin shi kan shugaba musubini da kuma 'yan adawa musamman ma dai shi bobby wine wanda ya fi samun goyon bayan matasa a kasar wanda kuma za a iya cewa ya tada ƙura a wannan zaɓe. ya ake ganin makomar lamurra a wannan karan ban sanar da shugaban musulmi a matsayin da ya lashe zaɓe shin lamarin zai kasance ne kamar yadda aka saba a lokutan baya idan an sanar cewa shi lashe zaɓe abubuwa za su tafi a haka ko kuwa ana ganin cewa a wannan karan za a iya samun wani sauyi na abubuwan da za su biyo baya duba da yadda takara ta yi zafi da kuma yadda hakan ya ɗauki hankula matuƙa fiye da sauran shekarun baya kamar sauran lokuta ita hukumar zaɓe ta bayyana shugaba mai ci yoweri museveni a cewa shine ya lashe zaben za a samu ɗan tashin hankali nan da can musamman a shi birnin kampala din wanda shine babban birni na kasar a kamar kowane lokaci duk wani ɗan tashin tashina a nan gurin yake faruwa sannan shi ya zama na ya baza jami'an tsaro amma maganin abun dandana to haka ma gaskiya wannan karon na san musamman ganin su sauran 'yan takarar gaskiya kamar yadda muka bayani baya ba wasu sanannu ba ne sosai in ban da shi a robert chagulangi wato bobby wine shine matasa magoya bayan shin za su iya yin wani abu a gaskiya na dan turjiya ko da an faɗi hakan A to musamman ganin yadda a yanzu ma shi yana cikin ɗaurin talala gidan shi na zagaye da sojoji Ah, don haka zai yi wahala ya zamana an samu wani gagarumin tashin hankali ah, ko da dai za a samu za a iya samu birnin kamfalan kamar yadda muka ce da kuma wasu 'yan garuruwa tsiraru haka amma kamar yammacin kasar wanda daga nan shi shugaba mai ci ya fito a ah, mafi yawancin lokuta birane kamar su in barara kabale da sauran wurare irin su hoima da wuya ka ga an yi wani abu na to adawa sosai ga shi shugaba mai ci. To jama'a masu saurari lokacin da muke da shirya riga ya kawo jiki dole anan zamu ja da zamun shirin. Godiya ta musamman ga Dr. Jafar Lawal Dabe masani akan harkokin siyasar kasa da kasa wanda kasance tare da mu daga Najeriya. Sai a saduwa ta gaba da yadda Allah. kafin wani lokaci ni abdullahi salihu katsina da na shirya shirin na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin kushin lafiya. To da hakan ne kuma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalubon mu. Yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya daga nan birnin Tehran. Bye.